The Nigerian Air Force has established Air Force Research and Development Center here in Kaduna. Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan Air Marshal Sadiq Abubakar ya magana kan cibiyar bincike da inganta fasaha da suka samar a Kaduna. Ya ce wannan cibiya wacce ta kunshi zaratan injiniyoyin sojin sama tuni cikin wani tsari na haɗin gwiwa da cibiyar kimiyya da fasaha na rundunar sun yi rawar gani sosai a fannoni da dama wanda za a ma nuna kaɗan daga cikin ire-iren cigaban da suka samar na kayan yaƙi da yammacin yau. Some of these achievements are on display this afternoon. A jiya ne dai aka kaddamar da jirgin saman sojojin maras matuƙi na leƙen asiri mai suna tsegumi ko da baya ga haka Air Marshal Sadiq Abubakar ya ce. Similarly, the Air Force Research and Development Center successfully repaired the CH-3A Amman Combat Aerial Vehicle. Kazalika cibiyar bincike da ci gaba na rundunar sojin saman Najeriya ta yi nasarar gyara ƙarin wasu jiragen leƙen asiri marasa matuƙa da da suka lalace kimanin watanni hudu baya saboda rashin kayayyakin gyara daga inda aka sayo su a kasashen waje kuma yanzu haka waɗannan jirage samfarin UCAB suna can suna ta fafatawa a can arewa maso gabashin Najeriya bayan da aka gyara su amma maganar da muke yanzu haka jiragen na can na ta fama a arewacin jihar Borno as I speak the UCAB is engaged in combat missions in the northern fringes of Borno state Air Commander Ahmed Tijani Babagamawa masanin tsaro ne da ya aiki a rundunar sojin saman Najeriya. Ka duba abubuwan da ke faruwa yanzu da kuma irin shugabanci da suke da shi na su rundunonin mayaka na sama na Najeriya saboda shugaba da ke da shi a yanzu ya kawo canji. Canji kuma wanda yake wannan canji da ya kawo na ci gaba ne a fannin wato training wato radamanto a sa mutane su fahimci ma meye ake so a yi. Kuma irin wannan ake so shugabanni su yi kai capacity building wato su ainihin sojojin su ma ka nuna musu cewa da hazaƙar su akwai abubuwan da za su iya yi a cikin gida ba tare da sai an fita waje an samu ba wannan shine ɗaya daga cikin da abubuwan da shi Air Marshal Sadiq ya yi kuma ana samun nasarori yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da wannan fasaha da kere-kere na sojin saman Najeriya zai yi musamman a yaƙi da 'yan ta'adda na Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.